bismillahir rahmanir rahim <clears throat> ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu ala alihi wa ashabihi haqqa wa miqdarihi al'azim salatan tu'arrifuna biha iyyah baya ka alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa wannan saƙo ne karo na biyu ko karo na uku na ƙara wato miƙa saƙon ta'aziyya da kuma jajantawa zuwa ga masoya annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma dukkan musulmai gaba ɗaya na abin da ya faru da 'yan uwanmu a jihar kaduna na wannan kisa da aka yi musu wanda suna gurin maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suna gurin nuna farin ciki da samuwan halittan shugaba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam aka samu kamar yadda rahoto yake faɗa bisa kuskure aka samu sojojin ƙasar nan suka kai musu hari a wanda bayan an kai na farko an samu waɗanda suka rasu sannan kuma suka ƙara dawowa waɗanda suke tattara su suke kwashe su aka ƙara haɗawa da su aka kai musu hari to muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa sun yi shahada idan sun yi shahada kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi shahadansu sannan muna haƙurƙurtar da daga farko zukatan iyalansu waɗanda za a samu wasu mahaifi ne yana da 'ya'ya aka ɗauke masa waɗannan 'ya'ya a cikin wannan incident da ya faru Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta musu wani kuma a'a iyaye yaro ne amma yana da mahaifa aka ɗauke mishi wani yan uwa dai da sauransu kamar yadda muke ganin rahoto an samu wani mutum ɗaya daga ciki ma wanda a cikin danginsu shi kaɗai sai da ya rasa sama da mutum talatin sai da ya rasa sama da mutum talatin to muna addu'a Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya gafarta musu Allah ya sa sun huta albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dama dai shi mutuwa haka yake wal mautu la yadurru man qad sa'ida bal huwa rahatun liman qad rashada ita mutuwa ba ta cutar da wanda Allah tabaraka ta'ala ya riga ya sa ya dace bayan ya mutu din ita mutuwa hutu ne ga wanda ya shirya to Allah ya sa wannan wahalar da suka sha da wannan wuta da ta ƙona su Allah ya sa ƙarshen wahalar ke albarkar albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba iyayensu hakuri abu na biyu shine da nake son zan yi magana a kai. babu shakka a mazaunin mu na yan dariƙa show Tijjani radiyallahu ta'ala anhu yan fayar da Ibrahim kuma wanda suke yin maulidi wanda wannan abu ya shafe mu kai tsaye a mazauninmu na masu yin maulidi mun ga waɗansu waɗanda muke da saɓanin aƙida da su da saɓanin fahimta wanda su a wajen su maulidi ba addini ba ne to amma kuma alal aƙalli insaniya ta haɗa mu da su mun ga maganganun wasu daga cikinsu wanda sun yi maganganu masu kyau ƙwarai da gaske sun kuma nuna ta'aziyya da nuna jajantawa akan wannan abu da ya faru sun kuma kira gwamnati da babban murya cewa lallai gwamnati ta tabbatar ta yi abin da ya dace abin da ya dace din nan na neman haƙƙin waɗannan bayan Allah a biya su su, abu na biyu waɗanda suka yi waɗannan abubuwa a hukunta su a hukunta su abu na uku kuma a tabbatar irin wannan bai ƙara faruwa ba ba akan yan ɗariƙa ba ba akan kowa ba ba ma akan kai ko wanda ba musulmi ba ma a tabbatar irin wannan abin bai ƙara faruwa a kansa ba to wannan harce da suka yi amfani da shi ya yi mana daɗi wannan ya gwada alal daga cikin al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai waɗanda Kullum insaniya ko da aƙidan ku ba ɗaya ba amma insaniya za ta haɗa ku da su kuma za su ji cewan sun yi dogon tunani ta yadda idan misali mutum ya yi murna da faruwan wani abu a kan ɗan uwansa irin wannan to ya sani shi ma bai da amincin cewa gobe abin ba zai faru da shi ba ko ya faru da wani nashi to wannan muna musu jinjina kuma muna godiya Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ya ɗauke mana wannan fitina da muke fama da shi a ƙasan nan albarka annabi alaihi salatu daga wani ɓangare kuma mun ga wasu daga cikinsu waɗanda ba sa yin maulidin waɗanda ba sa yin maulidin amma kuma abin takaici amma kuma abin takaici sai suke nuna farin ciki da jin daɗi da abin da ya faru da waɗannan 'yan uwa namu a wajen maulidi daga cikinsu misali kamar akwai wanda na ga maganansa a mu na garin nan da Jaki wanda ya yi waɗansu irin maganganu wanda abin mamaki abin mamaki wallahi lazi la ilaha illa huwa wannan abin da ya faru ka ƙaddara a kan mutumin da yake bautar rana da bautan dutse aka je aka yi wa wannan abun wallahi in kana da insaniya a zuciyarka sai ka ji tausayi ya kama ka sai ka ji ciwon abin da aka yi dinnan ba yi daidai ba za ka gane ciwon kuskuren nan bai kamata ya faru haka ba amma wa maƙaddarar rahmanu maƙulu amma shi kuma abin da yake faɗa sun mutu a gurin bidi'a gurin bautan inyas gurin bautan kaza to yanzu wannan bayan Allah da ka ɗauki haƙƙinsu na farko ka kira su da yan bid'a na biyu ka kira su a gurin bautan inyas ka kira su a gurin masu bautan kiran ya husaini wannan bayin Allah da ka ɗauki haƙƙinsu ba sa rayi ballantana a ce su yafe maka yanzu in ka je gaban Allah da me za ka barrarar da kanka da me za ka barrarar da kanka mutum yana la ilaha illallah yana sallah biyar ya yadda da la ilaha illallah muhammadur rasulullah maulidi baka fahimci maulidi yana da kyau ba la ba'as Allah ya Allah fi ka yalla ala barkacin ce tafi baka fahimci maulidi yana da kyau ba ba matsala baka fahimci maulidi yana da kyau ba su sun fahimci maulidi yana da kyau ba kuma da fahimtar ka Allah zai musu hukunci ba da abin da suka fahimta Allah tabaraka ala zai hukunta su ba za a je lahira a ce Allah zai hukunta ni da fahimtar Dr. Jaki ba bayan da za a je lahira da fahimta na da abin da na gane da hujjojin da na tanada ni Allah zai tambaya nauyin aiki na yana aiki na yana kaina ne a ina ka samo haka kawai mutanen da aka yi musu irin wannan zaluncin da aka yi musu ma da wannan kisan gillan yanzu bai ishe su ba sai ka bi su da sharrin masu bautan inyas masu bautan al'imamu husaini masu kiran wani allah mashirikai yan bidi'a saboda allah wannan wani irin zuciya ne ta kai wa idan ka duba ƙasan comment ɗinsa da abinda mutane suke faɗa a ciki zaka ga kiristoci suke ce wannan mutumin bai da tunani bai san me yake yi ba yanzu saboda Allah kirista ya kamata ya fika tunani a mazaunin ka na al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin al'umman manzon Allah kirista ya fika tunanin cewa abin da aka yi dinnan mutanen nan ba a yi daidai ba saboda Allah kirista to alhamdulillah daɗin shi wannan abun abu ne da yake faruwa wanda muna roƙon Allah Allah tabaraka ta'ala ya tsayar mana da abin a ƙasan haka ba buri muke a ce abin yayi escalating fitina ta yadu ba amma dai ka sani Indiya a cikin wannan ƙasan ne kai ma baka da amincin cewa gobe wannan abun ba zai faru da kai ba baka da yaƙini ba zai faru da wani naka ko ɗanka ko almajirinka ko sirikinka ko ƙaninka ko kai kanka baka da wannan amincin baka da shi idan yanzu misali ‘ya'yanka ne ko almajiranka ne ya zama na kuna karatu ko ɗan uwanka ne ko abokanka ne suka zo suka taru sai aka zo aka sake musu bama bamai aka kashe su gaba ɗayan su aka kashe wasu aka ƙara kashe wasu sai ka ji wani ya fito yana cewa an zo tun da shi ma yanzu misali sai ka ji wani ɗan ɗariƙa wanda fahimtar sa kai abin da kake kai akan addini ba daidai kake kai ba akan bata kake sai ka ji ɗan ɗariƙan ya fito yana ce maka yana ce maka Allah tabaraka wa ka mutu a wajen shirka ka mutu a gurin bid'a mai bautan ibnu taymiya saboda Allah da annabi ya zaka ji ya zaka ji 'yan uwa mu fahimci wannan mutumi wannan mutumi aƙidarsa da zuciyarsa baƙar zuciya yake da ita zuciya ce ta khawariju wanda ba abin da yake so ya gani sai tsartuwar jini da zubar gadon kawuna a tsakanin al'umma in ban da mutum mara tunani abin da kai ma baka da amincin ba zai iya faruwa da kai ba mutuwa ana gorinta ne mutuwa ana gorinta wanda ya ga wani a makara ya yi masa dariya ya jira gobe shi ma haka za a saɓe shi yadda aka saɓi wancan inda da wanda yake dawwama da annabawan Allah sun dawwama inda da wanda yake dawwama da sahabbai sun dawwama inda da wanda yake dawwama da waliyai sun dawwama duk waɗannan saru ila rahmatillahi wa maghfiratihi wa fasiha jannatihi sun rasu to kai kana tunanin zaka zaka dawwama dan Allah ya baka aran rai maimakon ka tausaya wa waɗanda suka mutu aka zalunce su ta hanyar mutuwa sai zama na kuma bakin ka ba abin da zai faɗa masu bautan inyas masu bautan kaza masu bautan kaza ko mai bautan dutse ne a Najeriya saboda Allah aka yi mai wannan abun ba za a fito a jajanta ba ba za a fito a yi magana a kai ba to ya zuciyar musulmi zai ƙiƙashe haka zuciyar musulmi ya yi tauri ya zama ne yana faɗan maganganu irin waɗannan abubuwa ya zama ne yana faɗan maganganu irin wannan to mu dai mun sani babu wani musulmi da wannan abun zai same shi ko aƙidan mu ba ɗaya ba ya zama muna murna wai da cewa an masa kaza yayi kaza yayi kaza kuma anan muna ƙara jinjina mun ga maganganun wasu malaman salafiya a ciki sun faɗa su basa sa maulidi ba kaza amma alal aƙalli sun nuna insaniya sun nuna mutuntaka to kaga wannan ai yayi alal aƙalli wasu ma sun yi addu'an Allah ya ji kansu Allah ya musu rahama tunda addu'a ce ba wani abu ba in kayi Allah ne zai yi ba kuma zai yi dan dole saboda addu'an ka ba ba kuma zai ki saboda baka yi addu'a ba to amma dai insaniya tana da kyau mutuntaka yana da kyau ya kamata a lura da irin waɗannan abubuwa amma ya zamana kawai mutum zai faɗi abin da ya ga dama saboda Allah tabaraka ta'ala ya baka aran baki ya baka aran harce ya ce ma wasu mutane su taru a gabanka ya zamana kana faɗan irin wannan al'umuru bil khawatim al'amura ana lura da ƙarshen su ne baka san a ina kai kuma ƙarshen ka ya ƙarshen ka zai kasance ba baka san wani irin mutuwa za ka yi ba don haka abu duniya a hankali abu duniya a hankali wannan ƴan uwa namu da Allah tabaraka ta'ala ya kawo musu wannan ibtila'i ya faru a kansu muna roƙon Allah ya sa sun yi shahada in kuma sun yi shahadan Allah ya karɓi shahadan su albarkan manzo Allah shahadancin su albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya yafe musu Allah ya bawa ƴan uwa da dangi da ƴaƴa da makusantan su haƙuri sannan kuma muna kira zuwa ga gwamnati kamar yadda aka ce waɗannan sun yi kuskure muna kira kamar daga shi Uh, national security advisor zuwa kan minista tsaro ministan tsaro na ɗaya da na biyu da kuma gwamnan jihar kaduna da sauran dukkan waɗanda suke da ruwa da tsaki akan al'amuran tsaro na najeriya da shugaban ƙasa da mataimakin shugaban ƙasa kamar yau muna da labarin yadda aka ce mataimakin shugaban ƙasa zai halarci wajen to su yi abin da ya dace so da yawa irin waɗannan abubuwa sukan faru a ƙasar nan idan sun faru gwamnati takan ce za ta ɗauki mataki za a yi bincike za a yi bincike za a yi bincike to amma sai ka zo ka ga abin bayan kwana biyu ana faɗan haka ne saboda zuciyar mutane ya kwanta to daga an fahimci mutane sun shiga wani halin an bar abin nan sai ka ga abin kuma ya shiriri ce sai a zo a bar mutane su koma cikin wani hali abin da muke roƙon gwamnati da ta lura shi ne daga cikin mutanen nan da aka kashe akwai uban da shi yake ɗaukan nauyin 'ya'yansa yanzu an kashe shi wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya dora masa nauyin kula da waɗannan yaran ya mutu kuma ta sanadiyan harin da ma'aikatan gwamnati suka kai to yanzu waɗannan yaran wane ne kuma zai ci gaba da kula da su an san akwai Allah amma akwai wanda Allah zai dora masa nauyin ya kula da su waye zai ci gaba da kula da su ya kamata gwamnati ta lura da irin wannan akwai matan da an kashe mazajen su mazajen nan su suke nema musu abin da za su ci su suke yin kaza yanzu an zo an kashe su da ma da za ka samu wani kuma a shi yake ɗaukan nauyin iyayen iyayen sun riga sun tsufa shi ma gashi ya zo ya tafi to irin wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da za a yi don mutane su samu sauki don mutane su samu sauki a yi ƙoƙarin biyan su diya da ƴan uwansu a biya su diya idan an biya su diya wannan zai zama zamanto matakin farko na saisaitawa al'umma annabi zuciya da saisaitawa musulmai zuciya akan waɗannan abubuwan da suke faruwa kuma kiran nan ba ya game iya waɗanda wannan abin ya faru da su ba akwai abubuwan da suka faru tun da a baya shige-shigen irin wannan sun faru a Maiduguri sun faru a jihar Yobe waɗanda aka kashe su aka kashe iyalansu to ba mu da masaniyan ko gwamnati ta yi wani abu a kai, to in ma gwamnati ba ta yi ba to wannan ya zama tuni da wancan da wannan duka a haɗa domin a biya waɗannan bayan Allah su a samu abin da zai sassauta musu zuciya wannan kenan sannan batun bincike da gwamnati take cewa za ta yi mu mukan gaskiya kanmu yana kullewa bincike mun yadda a bincike gaskiya ne amma me za a binciko abu uku ne waɗanda suka yi laifin nan sun fito sun amsa su suka yi laifin ma'ana kaga an san su a fili suke su za a binciko me za a binciko sannan waɗanda aka yi wa laifin su ma an san su a fili suke nemo su za a yi su za a binciko sannan laifin an san me aka yi wasu ne aka je aka buɗe musu wuta aka kashe su to me za a binciko me za a binciko ba wai muna da hurumin mu shiga aikin gwamnati ba amma mu dai wannan tambayoyi ukun suna zuwa a kwakwalwar mu waɗanda suka yi laifi tare da cewa bisa kuskure ne sun ce bisa kuskure muna roƙon Allah tabaraka ta'ala ya kyautata to mu je bisa kuskure to sun yi laifin an san su ga waɗanda suka yi laifin waɗanda aka yi wa laifin an san su laifin da aka yi din an sani za mu yi bincike to me za ku binciko me za a binciko wannan abubuwan gaskiya tambayoyi ne da mu yana yawo a mu muna roƙon kar zamana ba wai muna zargin gwamnati haka ba amma kar zamana wani salo ne na siyasa da za a haƙurƙurtar da mutane da jinkiri a kan al'amarin da faɗin cewa muna bincike muna bincike sannan muna kira ga dukkan 'yan majalisu da sanatoci na arewa da ma ko ina suke da su ji tsoron Allah su sani aikin su ba ɗumama kujera bane a majalisa aikin su ba ɗumama kujera bane ba muna kishi bane amma muna ba su ishara ne mun ga abin da ya faru da wani mawaki kwanaki da ya rasu a Legas ya zamana na yanda kusan komai a Legas sai da ya tsaya. 'Yan majalisu yan majalisunsu yanda suka cika majalisa da magana da sauransu mutum ɗaya ne. Duk kuma mun san ransa bai fi ran waɗannan ɗaruruwan mutane da aka kashe ba. Ransa bai fi wannan ɗaruruwan mutane da aka kashe ba. Gudun kar ya zamana ana buɗa wa 'yan arewa su da tunanin cewan wannan abun fa iya 'yan arewa ake yi in 'yan kudu ne ba a musu haka idan wannan abin ya ci gaba da tafiya haka to mutanen mu zuciyarsu yana budewa da haka to za su fara zargin gwamnati cewan kabilanci sai ka ji abubuwa ya shigo ya rikice to gudun kar a tafi wannan muna kira ga yan majalisu da gwamnonin arewa ko da ba a ka wannan abin ya faru ba ya faru da mutanen yankin arewa ne watakila kai musulmi ne ya faru da musulmai wajibi ne a fito a nuna kishin jihar nan a nuna kishin yankin arewa a nuna kishin waɗannan bayin Allah da aka kashe su da ma sauran mutanen da ake kashe su kullum countless suna nan muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo mana ƙarshen wannan abubuwa da yake faruwa a arewacin Najeriya Allah tabaraka wa ta'ala ya ba yankin arewa zaman lafiya Allah tabaraka wa ta'ala ya ba wa musulmai zaman lafiya da ma waɗanda ba musulmai ba ya kare mu daga dukkan sharri albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma yan uwa shawara ta ƙarshe shine a wannan abu ya kai matakin la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ya kai wannan maƙura na la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ba abin da ya dace da mu yan uwa shine an kai matakin yanzu fafirru, firru ilallahi kowa ya gudu ya tattara ko matsansa ya koma ga Allah waɗanda kake tunanin Allah ya ɗora musu nauyin kare ka da kare jininka da kare dukiyanka da kare iyalanka yau daga wajen su ake samun kuskuren kashe ka to baka da mafita lamal ja wa laman jaminu illa ilayhi ba matsira ba mafaka sai gurin Allah tabaraka wa ta'ala mu kama Allah tabaraka wa ta'ala ya zamana cewa addu'o'i addu'o'i muna yi ko da yaushe mun muna muna muna mutunta wato muna kiyaye al'amura da Allah tabaraka wa ta'ala ya dora mana muna yin addu'o'i zaka fita yi addu'a zaka dawo yi addu'a ko meye zaka shiga kawai eh ka shiga addu'a usilahul mumin addu'a shine babban makamin mumin addu'a shine babban makamin mumin da aka bamu da makamin da ya wuce addu'a kowa ya dage yi ta addu'a ya dage yi ta addu'a kai addu'a iyalanka kai musu addu'a za su fita a makwabtanka ko ina domin wallahi daga ka zara kafa yanzu ka fita to sai in ka dawo cikin inayar Allah in ka ga ka dawo lafiya to Allah tabaraka ta'ala ya kiyaye to ba abin da zai kwatar da mu mu ta addu'a mu ta addu'a mu taimaki yan uwanmu musamman waɗanda fitinar ta fi ritsawa da su yan uwanmu a jihar Zamfara yan uwanmu a jihar Sokoto yan uwanmu a jihar Kebbi yan uwanmu a jihar Maiduguri da sauran gurare gaba ɗaya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu waɗannan bayin Allah da suka rasu Allah ya gafarta musu Allah ya sa ƙarshen wahalan kenan Allah ya ɗauke musu dukkan wani abin da suke fama da shi wanda zai zama na ne, obstacle da zai iya hana su samun rahmar Allah Allah ya sa ƙarshen wahalan kenan Eh, Allah ya sa ƙarshen wahalan kenan kamar yadda ah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa daga cikin nau'in shahidai akwai shahidin da in an kashe shi da wuta to waɗannan su da wuta aka kashe su ban wuta ne Allah tabaraka wa ta'ala ya sa sun yi shahada Allah kuma ya karɓi shahada ɗaya Allah ya karɓi shahadan su Allah ya gafarta musu albarka annabi sauran uwa da suke cikin musiba a ko ina Allah ya ɗauke mana Allah ya yi mana wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa dalil azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa